kafin shi al'umma masoya mu ce alhamdulillah ko yanzu ta bayyana limamin central bank ba shi da hujja limamin central bank musawar da ya yi ya ce wallahi ba da farko yake bai sa lauyoyi suka rubuta ya tabbatar wa duniya wannan in ana kokwanton wancan karyar ta farko to wannan ma akwai mai kokwanto kai yanzu ka yadda ba da farko yake lokacin da ya maganar wane ne limami a national mosque kuma cikin Limamin national mosque wane ne ya je ya yi fira da BBC ko BBC ta fira da shi akan maganan santar da Saudiya take son sanyawa a wancan lokacin. Wane ne ni da kaina Munir na kira shi na ce abin da ka yi magana akan Furof Makari da sai ce ba da shi nake batun a lokacin. Ya yi abin ranar Lahadi ranar Juma'a 23 ga wata ni na kira shi ranar Lahadi a 25 ga wata da misalin kusan karfe hudu na la'asar. Na gama sallar la'asar kenan na sallame. na gama tasbihi na na kira shi da wajen karfe hudu na la'asar na kira shi kwana biyu a tsakani da awa kamar biyu haka ko awa uku kenan kimanin awa hamsin da ɗaya tsakani da maganan shi zuwa kiran da na yi marni a wayar da muka ya tabbatar da farau yake ɗaya kenan ƙara'in na maganganun da ya yi sun tabbatar da farau yake da muwasafa ɗin da ya bayar bai kama suna ba kan muna tare duk wanda ya ce bai kama suna ba amma muwasafa ɗin da farau yake kowa ya shaida shi kan shi ya san da farau yake sai ya fito sai ce ba da shi yake ba ita ma wannan har yanzu ana kokonto akan cewa ƙarya ce akwai sauran mai kokonton cewa ƙarya ce kuma wannan ƙaryar da aka yi ta biyun nan ta ce ba da furo ake ba ina nanatawa an yi ta ne don ta kare waccan ƙarya ta farko to mu da mun ba muradin mu ba dole sai an yi shari'a muradin mu mai gaskiya ya bayyana mai ƙarya ya bayyana da yana da gaskiya ba zai ce ba da furo yake ba ba zai ƙara ƙarya ta biyu ba kawai sai ce ga odiyan rishin shi yasa ba zama? ya je can ya je can ya je can na faɗa in akwai mai kokwantancewa cewa bai je wurin kowa ba ba zan kama suna yanzu ba amma in ya isa ko yana da wani yaro wanda zai fito ya ce ƙarya nake bai je wurin kowa ba da Allah su fito su magana ni ko zan kama suna zan kama sunan gurin waɗanda ya ya kama kafa ka san mun sani abubuwan da suke faruwa daga malam limamin central bank alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah da ya bayyana gaskiya mun gode wa Allah da ya turmusa mai ƙarya mun gode wa Allah da yake taimana cikin ni'imomin shi marasa iyaka kuma duka abin nan guda ɗaya ne wanda ya nufi Allah baya bukata sai yayi ƙarya dan ya kira mutane zuwa ga Allah wanda ya nufi duniya da sunan addini to shine sai yayi ƙarya saboda daman asalin tafiyar shi akan ƙarya ya gina ta zai kira mutane zuwa ga wata duniya shi ce amma kuma ya san iya kira su kai tsaye zuwa ga wannan duniyar ba za su bi ba sai ya shigo rigar addini to wannan shine kullun zaka yi ta iske shi da ƙarya da ƙarya da ƙarya ana ta kama shi amma wanda dama Allah yake kira zuwa ga Allah yake kira me bukatun sa yayi ƙarya ba bukatun ƙarya so shi ya sanya mu ba ma shakku ba ma shakku ba ma shakku Maulana Furab yana faɗin wata magana yake cewa wallahi tallahi duk abin da zan yi shi a ɓoye daga ni sai mutum sai ce to zan iya bayyana shi Ya ce kuma ban taɓa kokwanton cewa na yi waya da wani yayi recording ɗina ba tunda ai na san ba abin da zan faɗi wanda a cikin wannan wayar wanda nake tsoron ya fita Don ni ba wanda zan wa ha'inci ba wanda zan wa munafici ya sha faɗa ce ni